sabuwar gwamnatin jihar zamfara ta jam'iyyar pdp na shirin gurfanar da kimanin mutum ɗari biyu a gaban kotu don zargin su da bin barauniyar hanya suna karbar albashi rahoton daga gusa babban birnin jihar ya nuna cewa cikin waɗanda gwamnatin ke tuhuma har da wani mai shekaru 119 da goma sha tara da ke ci gaba da amsar albashi in dai binciken ya zama sahihi a tsarin aikin gwamnati a najeriya ya zama wajibi ma'aikaci ya yi ritaya in ya cika shekaru talatin da biyar yana aiki ko kuma ya cika shekaru sittin a duniya mai taimakawa gwamnan jihar kan labaru da yanar gizo zailani baffa ya ce dubban sunaye aka gano na karbar albashin taɓa rauniyar hanya fiye da labarin da aka samu na kimanin mutum ɗari biyu. Misalin mutum dubu hudu da ɗari tara da kawai suna da matsalolin albashi akwai waɗanda kuma ya kamata a ce sun yi ritaya ma kwata-kwata har aka samu wanda a yau in shekarunsa suna yin shekara ɗari da goma sha tara wato yana karɓan albashi. Zilani eh, a ina ya ake aka tabbatar da cewa shekarun mutumin nan sun kai ɗari da goma sha tara. Ma'ana yanzu kai a matsayinka na ma'aikacin VOA matukar baka yi ritaya ba ai kullum albashin yana tafiya in ma mutuwa kai dai albashi yana tafiya saboda haka kai a Relani ba mamaki mutumin ma baya raye kenan kawai sunan ba mamaki mutumin baya ba mamaki mutumin baya raye an shi ne abin da aka ce aka ce duk wanda ya san shi albashin sa ka'ida yake zo ya kare kansa wata mata wanda aka samo ta yar uwar shi kwamishina wanda ya sauka ne a kogunan dusa dubu dari biyu da wani abu aka ce take karɓa wata nan ga albashin ka ya dace dubu ashirin ne can kana karɓa albashin dubu ɗari da hamsin ko da tamanin. wannan fa za a yi tunanin har yanzu kamar bita da kulli ne ga shi ga to su zo su kare kansu ma ni bita da kulli ne su zo su kare kansu ai faɗawa kai a duniya. kwamishinan kuɗi na jihar rabiu garba ya fito da batun binciken da nuna hatta mataimakin gwamnan jihar da ke kan kujera ma'adi ali gusau ya samu neman basin yana karɓar albashi kashi biyu amma ya ɗau matakin kare kansa inda aka gano lamarin ba haka yake ba. Bala Muhammad darekta ne ɗan asalin jihar Zamfara da ya ritaya a tarayya ya nuna al'ajabin samun wanda ya haura shekaru ɗari a sunayen. A wannan shirme ne kuma ba magana cewa da ma hankali zai kama ba. Za a iya samun ɗin an wannan shekarun ana biyan albashi da sunan wani amma ba wai a zahiri a ce wai ma'aikaci ba ba gaskiya ba ne. Ya za a mutum ya ce ya ritaya a shekara 15 ya sake ninka shekarunsa. Duk mutumin da ya shekara 15 ya ritaya ya daɗe a duniya bai wuce ya ƙara shekara ashirin ba a ce da kai ya shekara tamanin ko tamanin da ɗan wani abu ba amma a ce da kai mutum ya yi ritaya ya kai ɗari da wani abin a karɓar ba gaskiya ba ne balantana ma a ce albashi ana jin sa albashi amma waɗannan abubuwa na bogi na ƙarya da man ba ka rasa su ina za mu tsaya mu ga kan kanmu gaskiya ka je jiha ka ga irin gidajen da ma'aikatan jihohi suke ginawa ba ka wani kasuwanci a jiha za ka tarar mutum ya kai darakta alma albashinsa bai wuce dubu hamsin ko sittin ba to ina suke samun kuɗi suke gina waɗannan manya-manyan gidaje wanda da yawan sun suka sauka ma ba ka iya ma maintainin gidajen. yawancin sabbin gwamnatoci na ɗaukar irin wannan matakin na tantance yawan ma'aikata don rage makudan kuɗi da suke tafiya wajen biyan albashi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.